rundunar tsaron Najeriya ta ce ta samu nasarar ceto mutum goma sha biyu da aka sace a jihar Zamfara, ciki ko har da wani hakimi. Mukaddashin kakakin rundunar tsaron Brigadier Janar Bernard Onyiko ya bayyana a wata sanarwa daga aikin wata rundunar yaƙi da 'yan bindiga, hadarin daji da kuma cin gaba kamar yadda sojojin suka kirkiro wannan taken da ke yakar 'yan bindigar masu satar mutane da ma shanu a yankin arewa maso yamma. Bennett ya ce a yankin karamar hukumar Bungudu an cafke 'yan bindiga sha hudu da kona gidajensu goma sha uku. Ba mamaki wannan zai zama tamkar sashin mataki ne daga al'ummar ƙauyuka da muka zanta da su da ke kukan yadda 'yan bindiga kan yi bazata su shiga ƙauyukan nasu da kawo asarar rayuka. Har ma da wani lokacin da rubuto wasiku na barazanar kawo hari matukar ba ba su makodan kuɗi ba. Ni Muhammad Ibrahim ƙarari. Barayin nan sun fito daga shinkafi muka shiga cikin gidaje muna dibin mutanen da sun haƙashe muna ɗauko mutum ɗaya ɗaya ɗaya muna tarawa cikin kasuwar garinmu mu a gama heshe su sai ga wannan bakan mota sai suka ce mota nan na da an kasa an kace eh, sai suka ce masojan nan yanzu ya za a yi a rufe su wannan wurin ba sai an tura da su gume ba sai ni miƙe tsaye ni ce wallahi tallahi ba a rufe mutanen ga karaye wallahi sai an kawo su gumi saboda mu dai kun ga ba mu da ba mu wuce mu goma ba amma mutanen ga sun su ashirin ya za a yi a ce mu to mu rufe su ga sai wani uban kasa ce a'a za a kai gwalli da yan guso a neman mutane a to ce mutum nawa ka wuto gwalli da yan guso da kamin ka kawo yi babu kowa ka to ka ce mun rufe ga mutane babu likawani babu teloli masu tsinki ce wallahi ba mu ya suka ce mun ai ba su da motar da su ɗauka gawo kinan ce to su bari muna da mota na hawo mashin na to inda aka samu sabin ni kira gwamnati a cikin motocin na a turo mota guda mu to mu ɗauki gawakin ga muka zo muka ɗauko gawakin ga sannan mun ka taho mun daɗe muna ta kaddama da su a lokacin nan mutane nawa kuka samu kuka samu mota kuka kai gumi eh gawaki nawa kuka ɗauka a lokacin? Lokacin da muka haɗa mutane cikin garin nan gawa ashirin da ɗaya muka hissuwa. Wani uban ƙasa ya ce ba a zuwa da nashi a bashi su ya sai wani gari wanda aka ce mafal muka bashi su muka to da gawa goma sha tara bayan mun dawo da su muka aje ba mu ga wani ba an kai bincike garuruwa zai nan muka sake koma muna nema ne muna nema ne sai da an ka kwana biyu sannan an ka ga mana in zai jama'a koma muka samu wannan gawa cikin daji ya hau sama ice su halbe shi idan suka shigo gari wani irin abu eh? ake eh, tambaya ta anan idan suka zo gari harbin kowa suke ko kuma suna zaben mutanen da suke da sun zo gari babu kunne babu hure babu karamin yawo yaro babu mace babu babba babu tsoho wallahi babu ruwan su halbi dai sosai in sun ka wace sai su kore shanayenku sai su yi daji da su ba su ansuwa. Da kamar ana kulla wata yarjejeniya da su ana ba su wasu kuɗi sai su rika zama a bayan gari su ba sa kaiwa hari wa kowa sai wanda. Eh a lura haka suka yi. Eh. in suka zo suka yi halitta halittun mutane na sheka gidan da suka san su shiga sai su su kama mata ko maza su yi daji da su in suka zo sai su yi garkuwa da su ana ciniki da su sai an ba su kuɗi to da suka sun gama kwashe waɗanda adda kuɗi sai suka kama azama garuruwa kuɗi kuɗi wanga gari ya ba su miliyan biyu wanga ya ba miliyan ɗaya da rabi wanga ya ba miliyan uku haka na suka kama da kuma bayan sun kare da sun ka tabbatar da haka kuma sai suka kama tuwa sai suna haljalabin na mutane. Tuni wasu suka shiga yanayi na gudun hijira daga jihar Zamfara inda suka shiga wa imma jihar Kebbi ko kuma jihar Katsina. Sunana Habibu Ibrahim, babban rafi, Bordoki, Ward, Gumi Local, Zamfara State. dai mun faɗa musu amma dai gaskiya ranka dai ba wani matakin da an ka dauka abinda nake so na gane shin mutane in sun zo suna harbin kowa ne ko kuma akwai mutanen da suke zaba su su kai musu harbi kowa suna halbi ranka dai da kowa suna halbi tsoho yaro wanda an kai hayo da wanda adda shekara ɗari kowa suna halbewa dan kowa da kowa sai wanda ya tsere wanda Allah ya tsere da rayuwar shi domin da masu suka suka biyan mutane masu halbi na ba an goya su su kuma sai su tafi mutum kaga kuma mai tahiyan mai gudun a kaha ba zai kere ma mai mashin ba sai kun ci masu dan gota kasar nasu halbe mutum eh, sunana Ibrahim Muhammad ni ina ma daga cikin wanda an kashe na daga cikin mutanen da suka shigo wanda ya samu ya tsere ya tsere wanda bai samu ya tsere ba kuma sun fara shi ni da kaina an ka zo jana'izan wa'annan mutum ishirin da ɗaya kowane shi ni ne da kaina sai da an ka gina rami tare da ni. Wannan ya nuna wasu barayin ne na daban suka shigo jihar Zamfara ko kuma waɗannan ne na daɗin har yanzu ake fama da su. Wallahi ba mu iya gane ni dai ban iya gane baki ne ko ko yan gida ne ban sani ba. Ni dai barayin sun je sun shigo mu na gida kwatsam. Halin da ake ciki yanzu a Kebbi State muka fitowa saboda nan jihar din dole mu tsallake nan mun koma jihar Kebbi State. Wato ma'ana a cikin jihar Kebbi a wani gari kuka samu kuka fake. A ko dubu lokal gane. Irin wannan kalubale ya sanya wasu ke nuna damuwar rashin tasirin sulhu da 'yan ta'adda, da wasu kuma ke cewa gara ma jiya da yau a bangaren yanayin tsaro musamman ma na jihar Zamfara. ga ra'ayin ɗaya daga dattawan arewa a waisu giwa. mutane na cikin zulumi to ashe in haka ne to me amfanin gidajen yari ai sai a sake wa'annan mutane kuma a neman sulhu da su mana a maimakon a bar su a daure tunda dai ba za a daure wa mai laifi ba sai dai a yi zama da shi a yi sulhu dan Najeriya ta ɗauki hanya na mai da kasan gaba ɗaya kowa zai zama dan ta'adda tunda dai ana kokari ne kowa har gwamna ya shiga rediyo ya ce wai shi yana da wayoyin namba wayoyinsu <laughs> amma za ka bar alƙali ya ɗaure barawon da ya sata akuya ko kuma wanda ya sata doya gonan wani ko kuma wanda ya yi ɗan yanka aljihu shi kenan a ce a ji a ɗaure su amma yan ta'adda ne kiri-kiri suna kakkace mutane sannan a ce wai ana sulhu da su ta yau dan me ba za mu mutane ba za su ci gaba da wayan abubuwan nan ba tunda abin ya zama sana'a ba gwaninta ba ne gwamnonin ya kamata su su canza baka goyon bayan sulhun da ake da yan ta'adda ne a ba na goyon baya duk wanda ke son Najeriya ta samu ta shiga hanyar ta farkin gyara a ɗauki mataki kayan wani polis ig tafa balegu wanda ya ɗauki mataki a wannan lokacin duk wanda dan ta'adan da aka kama kashe shi ake yi ba wai za a tsaya ne a ce bari a yi sulhu da shi tun haka yi sulhu da shi to wani na nan wanda ba shi da aikin yi shi ma zai koya a samu a yi sulhu da shi a samu shi aiki ɗaya daga jami'an labarun gwamnatin zamfara zailani babba ya ce sam ba ra'ayin gaskiya bane a ce hannu agogo na kawar da 'yan ta'addan ya koma baya karkashin gwamnatin pdp ta gwamna bello matawallan maradun To ai wannan maganar banza ne saboda ka ga duk mutumin da ya san yadda zamfara take kafin mu shigo ko kuma har lokacin da muka shigo halin da muka same ta billahi lazi ba a cin kasuwa baka isa ka hau kan titi ka je ka wani gari ba tituna na zuwa wani gari har ya zama kamar kwalta ba da ka sani har ya zama kamar gadon kwanciya ne na wayannan yan ta'adda din ba motar ma da take bi kwanta suke suna baccin su sha a gurin baka isa ka je wani gari ba baka isa ka je kasuwa ba kana zaune a gidan naka za a shigo a sace ka a tafi da kai a kullum ne kuma wannan yake faruwa za ka iya jin an kashe mutum hamsin yau gobe an kashe mutum ɗari to saboda Allah fi sabilillahi in dai mutum shi mai adalci ne mai hankali ne ya bai kamata ya buɗi baki ya faɗi maganar da za ta wulakantar da shi a gaban jama'a ba ya ce cewan gare jiya da yau saboda a yau ba kasuwar da ba ta ce a cikin jihar Zamfara ba hanyar da ba a bi a je garuruwa a cikin Zamfara kuma ko ɗaiɗai ku da kake ji ana kamawa a yau an kama wannan gobe an kama wannan da sauransu ai in ka haɗa shi bai fi kashi biyar bisa ɗari na abin da yake faruwa a lokacin da muka shigo mulki ba kuma akwai wanda sun riga sun butsare sun ce su ba za su yi wannan yarjejeniya ba kuma su ɗin ne suka taso da haɗin gwiwar waɗanda suka fito daga wasu jihohi suke aikata wannan abu amma haka ce min abin da ya faru a baya da abin da ya faru yanzu yake faruwa yanzu ka ce gara jiya da yau to wannan ba adalci ba ne. lamarin yaƙi da 'yan ta'adda a yankin arewa maso yamma musamman ma zamfara da katsina na zama abun sanya zulumi a zukatan mutane da kan zama cikin shirin ko ta kwana wajen tinkarar miyagun da samun tallafin jami'an tsaro nan ma kakakin rundunar sojan najeriya ne kana sagir musa kinana ta matakan da rundunar ta ɗauka kan tallafawa jami'an 'yan sanda a aikin magance miyagun iran ba da lokaci mai yawa ba abin nan zai zo ƙarshe dama kamar da kuka sani idan jami'an tsaro sun daɗa nan wajen an dan fara samun sauki sai ka ji kuma can ya bude saboda haka sai an tashi tsaye da jami'an tsaron da hukumomi na farar hula tun daga lokal gama sarakuna da yara kungiyoyin yara na gari da mata masu kowa da kowa sai an hadu an haɗa kai mun ce to wannan abu ya isa Allah taimake mu Allah kara ba mu basira mu ga mun ida domin idawa ce saboda kuka ga kashi ɗari na wannan abun ka ɗauke shi yanzu ya dawo bai wuce kashi talatin ko abin da ya rage haka ba da za a yi da kuma ita kanta ncc in akwai wani abu wanda ta gani ya yi saratinin na tsaro to kamata ya yi ta je ta kai wannan bayani ko ga sss ko ga mafiya ma ga sss suke kaiwa ba wai tana ɗauka direct ta je ta ba ami ba a'a ami mu an kawo mana an sanar da mu kamar yadda ya kamata akwai hanyoyin da ake sanar da ami kuma an sanar ina tabbatar maka babu wani wanda zai wasa da shi karnin da muke da shi na yaƙi don wannan riyal yaƙi ne kada ku ci ko wasa ake ko ƙara ta ake real yaƙi ake yi domin ba yaƙi ba ne ya za ka ji an ce an kashe mutane wani wuri ka ji goma wani wuri ya haka ka ji an ce soja kaza sun rasa ransu yau an kamo wannan da sauransu so yaƙi ne jama'an najeriya su ɗauki wannan yaƙi nasu ne kada a gani a yaƙi ne tsakanin terrorist da sojojin najeriya ya wuce nan in ba mun ɗauke shi ba gaba ɗayan mu namu ne to abin duka sai ga ana samun ci ba Allah kyauta. Ko mutane na ganin tasirin matakin gwamnati a yakin ko kuwa a'a hakika tarihi ba zai manta yadda ake ganin jerin gawawakin waɗanda ba su yi wa kowa laifi ba wasu sun kashe su an taru don yi musu jana'iza. Nasura da Malika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya.